haba mai gida wai me yasa ka zo bayan gari tun jiya ka zauna ka ki koma gida ba wai cewa aka yi ya faɗi ba fa yan conclusive ne fa kawai kuma ai ka san me gaskiya yana tare da Allah wai yanzu fi sabilillahi duk abin da bawan Allah ne yake mana duk abin da Alhaji Musa sakin adar yake mana har sai an mai haka me kuma in conclusive kamata yayi a ce ba ma sai an yi zabe ba kai a dauko shi a daura shi mutumin da yayi mun gani ya kuma yi mun gani ya kuma yi mun gani me mutane suke so dan Allah ya mai gida kwantar da hankalinka insha Allahu Allah yana ganin ƙudurinsa a cikin zuciyarsa Allah ya yarda shi mai nasara ne yawa mata ta yanzu hankali na kwanta na rantse da Allah amma da raina ya ɓaci zuciyata ta farfasa take wani irin dum nake mu yan gada da gwaranyo ai mu ba mahaukata bane muna da hankali ko mun san wanda ya cancanta mutumin da ya mana tituna ya gina makarantu ya gina asibitoci sannan kuma ga ruwan sha ya wadata a cikin gada da gwaron yofi sabillahi ya taimaki na kasassu gajiyayyu marasa karfi kai har mai karfin ma ya taimaka shine wani wani dan yaro ha ba ta yaro kyau take ba ta ya kamata mutane su fahimci haka zai zo a ziga shi Intanet din wasu ne fa wasu ne kawai suke da intanet akai suna son su wuce kuɗin mutane su sama da faɗi da su shi yasa su suka turo shi akai wallahi sunan Allah gada da gwaran sai honorable doctor engineer ya shek Alhaji Musa Sarkin Adar wallahi tallahi. Insha Allah. Kai ba ta ta. In Allah ya yarda. Gaskiya yanzu ban koma gida tun hankali insha Allah. A al'ummar gada da gwaranyo kwantar da hankalinku. Wannan rabul Musa Sarkin Adar in Allah ya da muke da nasara. Saboda duk wanda ya dogara da Allah yana tare da nasara. kayi mun gani ka kuma yi mun gani kayi mana tituna makarantu asibitoci ka wadata ruwan sha ka taimaki manoma ka tallafi marasa ƙarfi don haka mu ba za mu juya ma baya muna tare da kai insha Allah kuma mu yan gada da gwaron yau mun gano duk kisa da kwalle-kwallen da ake yi insha Allah nasara ta kace ka kwantar da hankalinka muna tare da kai insha Allah don haka ke yanzu ki bi gida-gida aiki ya same ki ki je gida-gida ki samu mata ki waya musu da kai ni kuma zan je samu majalisar matasa da dattijai tsofi wallahi waya musu da kai insha Allah daga nan ma can nayi to ni ma daga nan can nayi